This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da niyya da dalo da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum kuma barkan ku da hantsi. Gani Jummai Ali mun sake dawowa da sahabu iman Aliyu domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji ta bakin kawu da uwa da kuma kanwar malama ta Tabita macen da aka kona a Bauchi bisa zaton cewa yar harin kunar bakin wake ce. Sai kuma firicin da kungiyar masu maganin gargajiya suka yi cewa za su ladabtar da duk wanda ya amfani da batsa wajen yin talla. Dr. Usman Muhammad na Jami'ar Abuja kuma zai ci gaba da yi mana fashin baki akan yadda al'amura suka kasance a Najeriya. akwai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro ka bari akan faifai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Amurka da Isra'ila sun amince kan bukatar hana Iran mallakar makaman nukiliya amma an samu saɓani kan hanyar da za a cimma wannan guri. jiya litinin prime minister ya furta haka kwana ɗaya kamin ya gabatar da jawabinsa a jawabin da zai gabatar a gaban majalisar dokokin amurka gayyatar da aka firaministan ya gabatar da wannan jawabi ya janyo cacar baki a amurka domin a miƙa goron gayyatar ba tare da al'adar da aka saba ta tuntubar fadar white house ta shugaban amurka ba wadda ya kara bayyana wato dangantaka ko taɓarɓarewar dangantaka tsakanin mr netanyahu da kuma shugaba obama mr netanyahu ya ce rashin fahimtar da suka samu da washington ya samo asali ne domin washington ta fi damuwa ne da batun tsaro ita kuma isra'ila ta damu ne game da rayuwarta baki ɗaya shugaban amurka barack obama hira da ya da kamfanin reuters ya amince da haka Ƙasashen Rasha da Ukraine sun amince a kan wata yarjejeniyar yi wa ƙasar Ukraine ɗin jigilar iskar gas har zuwa ƙarshen watan Maris duk da rikicin da ƙasashen biyu suke yi a kan 'yan awaran da suke gabashin ƙasan. Yarjejeniyar da ƙasashen suka amince da ita jiya Litinin ta tabbatar da cewa kasashen biyu za su mutunta yarjejeniyar da suka kulla a baya na samar da iskar gas a lokacin hunturu ga ukraine yarjejeniyar da za ta daina aiki a ƙarshen wannan wata a baya sassan biyu sun yi barazana za su janye daga wannan yarjejeniyar wacce za ta yi illa ga samarwa kasashen kungiyar tarayyar turai iskar gas jiya litinin sojojin iraki da mayakan sa kai suka kai hari kan mayakan sa kan isis a wani muhimmin wuri a arewa da bagadaza a wani matakin soji da aka yayata a karo na farko da niyyar kwato birnin tikrit dakarun ƙasa waɗanda suka samu taimako daga jiragen yaƙi sun ta tasamma birnin ta ɓangarori daban-daban kamar yadda kwamandoji suka ba da labari matakin wato na soji da aka yi da aka kiyasta ya kai dubu sojoji dubu talatin da suka da sojojin iraki da mayakan sa kai yan shi'a da dakarun kurdawa da ake kira peshmerga ƙungiyar isis ta kama kuma tana rike da birnin tikrit ne tun cikin watan yunin bara lokacin da mayakan sa kan suka farwa arewacin iraki kamar guguwa a lokacin ne suka kama musul birni na biyu a girma a kasar wadda ba shi da nisa daga arewacin lardin saladin kusa da tikrit halin da ake ci kuma isis tana barazana ga dandalin twitter a intanet To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Najeriya ta ce 'yan ƙungiyar Boko Haram sun ƙaddamar da hari a kan garin Kwandiga a shekaran jiya Lahadi, amma aka fatattake su. Jama'an sojan ƙasar sun ce ba ta kashin da ya ɗauki sawo'i biyar sun hallaka 'yan bindiga saba'in da biyu, ita kuma sojanta ɗaya ya mutu. sai dai babu wata kafa mai zaman kanta wacce ta gaskanta wannan ikirarin. Game da faifan bidiyo da kungiyar ta Boko Haram ta gabatar jiya Litinin da ya nuna tana filla kawunan wasu 'ya'yanta da take wa zargin zama 'yan leƙen asiri. Wani jami'in Amurka ya ce baya jin wannan sabuwar shaida ce na karuwar dangantaka tsakanin kungiyar Boko Haram da kungiyar asis Duk da kamannin bidiyon ta wanda kungiyar asis ɗin ta gabatar da su a baya. ya ce akwai kokwanto ainihin game da dangantaka tsakanin ƙungiyoyin biyu wani jami'in amurka wanda baya son a bayyana sunansa ya gaya wa muryar amurka cewa farfaganda boko haram ta fi mai da hankali ne akan najeriya rahotanni suna nuni da cewa masu arziki sun ƙara arzikinsu a wannan sabuwar shekara ta 2015 hamshakin attajirin nan kuma mai ayyukan tallafawa al'umma bill gates yana ci gaba da rike matsayinsa na zama mutumin da fi kowa arziki a duniya matsayi ya rike shekaru goma sha shida cikin ashirin da ɗaya da suka wuce kamar yadda mujallar forbes ta yi bayani jiya litinin Bill Gates wanda yana cikin waɗanda suka kafa kamfanin Microsoft arzikinsa ya ƙaru dala biliyan uku da miliyan ɗari biyu daga bara wanda ya sa arzikinsa ya kama kan dala biliyan saba'in da tara da miliyan ɗari biyu. Mujallar ta ce banda haka Gates ya yi kyautar wasu hannun jari na kamfaninsa kan kuɗi dala biliyan ɗaya da rabi zuwa ga gidauniyarsa ta Bill da Melinda Gates wanda ke binsa shine hamshakin attajirin nan na ƙasar Mexico mai kamfanin hanyoyin sadarwa Carlos Slim Helu wanda yake da biliyan 77 da miliyan 100 mujallar Forbes ta ce mutane mai da casa'in ne suka shiga jerin waɗanda arzikinsu ya kai biliyan cikin shekara da ta wuce kusan kashi 25 cikin ɗari na sabbin masu arziki da dukiyarsu ta kai biliyan a ƙasar china suke ƙasar da inji mujallar take kan gaba da sabbin hamshakain wato masu biliyoyi su 71 amurka ce ta biyu tana da mutane 57 sannan ƙasar india ta biyo baya tana da mutane 28 sai kuma ƙasar jamus mai mutane 23 cikin sanannun mutane da suka shiga wannan jeri har da tsohon dan wasan kwando wato basketball na nan amurka michael jordan wadda ya cimma wannan matsaya saboda sayan wata kungiyar wasan kwallon kwando da ake kira charlotte hornets da kuma kudade da ya samu daga sayar da kayayyakin wasanni da sunansa a bangaren kamfanin nike labaran duniya kenan kuka gama je. A shirin da muka gabatar da karfe shida kun ji tabbacin da rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta baya cewa malama ta bita da aka kuna a kan zargin cewa 'yar harin kunar bakin wake ce ya ce ba 'yar harin kunar bakin wace ba ce kuma ba a samu wani abu mai kama da bam a jikinta ba. na hira da iyayen marigayiyar da suka hada da ɗan uwan mahaifinta da mahaifiyarta da kuma kanwarta. da farko dai ga ɗan uwan mahaifin nata da bayani ni sunana ɗan bale kanawa jimra ɗan uwan baban marigaya tabita wanda waɗansu suka cinna mata suka sa mata taya suka cinna mata wuta mu da lawal to ita tabita nan ko za ka ba mu labarin ta yadda take tabita dai tana da tabuwan hankali domin an sha kai ta asibiti har ma muna da takardi wanda take ganin a likita na tabuwan kai to yanzu wannan ya taku kuna da labarin lokacin da yake ta fita ne ba mu da labari tun ranar asabar Shi shine mu da ganin ta kenan ba ku nemi sanin inda take ba mun nima muna cikin cekiyan kafin a kara cewa a'a ba ta nan kusa sai dai kawai muka ji an kawo mana rahoto cewa ga abin da ya same ta da aka faɗa ana zargin ta tana ɗauke da kwalabe a bayanta waɗanda yake aka neme ta da su ta ba da jikinta ko kuma ta tsaya a duba ta kamar yadda yake ake yi a kasuwanni da kuma tashoshin mota idan mutum zai shiga to ita kuma sai ta ki abinka da abin tabuwan mutum mai tabuwan hankali ba komai ne takan yarda ba amma idan sun ce haka ina tabbacin wannan abin da suka samu a cikinta akwai kuma doka doka ai ta ce idan kana zargin wani za ka kai shi ne a inda za a tabbatar da wannan abin amma ba tabbatar da haka ba sai ka haka cinna mata wuta mu ba mu da mataki tunda hukuma ne suka ga wannan abin ya faru su ne za su dauki wannan mataki in ba za su dauka ba to mu ai ko me muka dauka tafi ta ba za ta dawo ba so mun bar sakaya wa Allah in hukuma ba za su dauka ba mahaifiyar marigayar ita ma ta yi bayani kamar haka rahab haruna ya tashi ni na haife ta a 81 na haife ta menene ki ci a dangane da abin da ya faru da yarki abin da ya sa abin da zai ya bayyana da ita lokacin tana sana'a ne shine ciwon ya same ta a wurin to muna ta zuwa asibiti tun 2007 yau shekara takwas kenan muna ta zuwa da ita kowane shekara sai na zo da ita sau uku sau biyu asibiti a sakatari ward an kwantar da ita tana da fal a wurin da yawa to yanzu menene fatanki a wannan al'amari ni dai in hukuma za su dauki su yi magana in ba za su dauka ba duk abin da suka mata mu mun tabbatar cewa ba ita ba ta san maganan wai bakin wake ba yawwa wanda ya zo mana da report din ma police ne ya ce ba abin da aka samu a jikinta kanwar margayar ta ce katin da aka samu shine ba da tabbacin cewa yarta aka kona. Ni ne mai suna Alheri Haruna, antina ne ni ne nake binta. Jiya dai da karfe ɗaya da rabi na rana, ina gida na da church kenan na ajiye jaka. Ina fitowa sai naga ana nema na wai ni ne alheri na ce e ni ne. Ina zuwa shine aka ce na yadda wani kati na shi SS kenan na ce a'a. shine wato an samu kati na a jikin wata da da lawan da aka kona ta kuma sunana ne akai da komai sai suka faɗi sunan katin hills cooperative society suka faɗa su na ce eh ni ne shine ne ce musu yar uwana ne suna faɗa ka na ce yar uwana don ta saba tana ɗaukan wasu ɗan takardu naka tana yawo da shi ta ce kanwana tana a kaza kanwana tana aiki kaza. wani lokaci ne na ƙarshe daban ki da eh, ki ganta to ni dai da safe da ciwon ya tashi ta dinga rikici ta dinga rushe-rushe ta dinga kone-konen abubuwa dai da muka zo da safen da ta fita bayan su babana yayin babana da matan shi suka zo muka yi addu'a tana ganin su ta fita so tun fitanta bata sake da abu Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Mun gode Abdulwahab. Daga can Abuja kuma Nasiru Ilhikaya ya kuma mana da rahoton cewa kungiyar masu magungunan gargajiya ta yi wani taro inda ta yanke shawarar cewa za ta ladabtar da duk wani ɗan kungiyar wanda ya yi amfani da batsa wajen yin talla. kai ma a baka Allah ya yi da rabonka maganin basir ɗan kano mashawara makero da sauransu alamu ne na tallar masu maganin gargajiya da wasu suke ke tutiyar na gado ne ba haye ba ko ma ka ji suna cewa ni ne ɗan sarkin baka ko ruwan garinmu. Sawon kura firgi takardar rigima mai tada na kwance jifa mai watsa mutane ƙungiya rike mai garhi lalle ga wanda ya auna maganin shi daidai da jini wannan dai dushin shimfiɗa ce ga yadda kungiyar masu maganin gargajiya ta najeriya ta yunkuro don inganta wannan tsohuwar sana'ar da kau da bara gurbi da kan bata sunan masu sana'ar ta hanyar talle da furta kalmomin batsa Iyayen kungiyar sun ce za su damke duk irin wannan mummunar ɗabi'ar. Bayan taron su na yunkurin sabon zaɓe a Abuja, ɗaya daga shugabannin kungiyar Bello Umar Sarkin Bakan Findiga ya yi ƙarin bayani. Mutanen da suke wannan hiran batsa ko kuma suna wasu maganganu da da basu da kai a gaskiya yanzu mun kafa doka mai ƙarfi a su Muna da ƴan sandanmu na masu maganin gargajiya duk wanda ya saba dokar za a kama shi a kai shi hukuma kuma za a hukunta shi kowa ya ne ce. Wato nan da wani lokaci za a daina jin irin waɗannan waɗannan mutane suna faɗan abubuwan da suka ga dama su a masallatin juma'a kasuwanni da ma cikin anguwa. Eh duka yanzu mun ɗauki mataki daban-daban duk jihohin nan state talatin da shidan nan an yi mitin kuma za a sake mitin a tabbatar da kowane state za ta ɗauki mataki akan irin wannan bata ƙungiyar da suke yi suna shin zarafin maganin gargajiya ba za mu bari ba. Wani inda zan tambaya na ji masu magungunan gargajiya duk da dai da Hausa muke magana amma wai akwai bambanci ne tsakanin ɗankano madabasar da da ake magana ko dai duk cuta ɗaya ce. Eh to, kaga kamar a Hausance za su iya faɗan kano ma. To amma dukan maganan basir ne ake magana a kansa. Amma kaga mu Fulani ko Hausa Fulani za mu ce to bi'ye ko anguriya. To kaga nan ne aka samu bambancin eh, sunan nakin. Amma duka abu ɗaya ne. Har Nabdan mun yi rigista da su sun san da harakan magungunan mu. Yusuf Baji wani ɗan jarida ne da kan yi amfani da magungunan gargajiya. Duk mutumin da ya kasance a ƙasar Hausa ba yadda za a ce bai gamsu da maganin gargajiya ba tunda komi yadda rashin lafiya yake tafiya duk inda abu ya gagara misali a bangaren na nasaran abubuwa da yawa dole sai an koma bangaren gargajiya kafin a samu saukin da ya kamata kuma kana ganin fa'idansu gaskiya na kan yi kuma na kan ga fa'idansu musamman ma kamar abubuwan da suka shafi mutuwan jiki ɗin da sauransu dan a yanzu haka magana da ake yi da na ji kana maganar jika har na ɗauka ko ka je ɗaki na kaga kaga na jika wato kai ma akwai tari guda ke <laughs> yau wannan jikawa mana <laughs> Hukumomin bincike na sashen har hada magunguna na jami'o'i kan yi taro da masu maganin gargajiya don tantance sahihancin magungunan da sabunta wa masu maganin hanyoyin duba masu jinya da ba su magani bisa kimar da ta dace. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To an jima kaɗan Dr. Usman Muhammad zai ci gaba da ya mana fashin baki akan al'amuran Najeriya. A shirinmu na karfe shida na yi wa Dr. Usman Muhammad na Jami'ar Abuja tambayar cewa me yasa duk da furucin da gwamnatin Najeriya ta yi cewa ba za ta kori shugaban hukumar zaɓe tahiru Attahiru ba, amma kusan kullum sai an buga wannan batu a jaridu. Dr. Usman ya ce biri ya yi kama da mutum, ya ci gaba da bayani yana mai cewa. Duk raɗa ta fito da wani ɗan haske a ciki tabbas sai kin ga abin da ya faru sanda ake wa shi shugaban kasa jonathan hira na yan jaridu ne ya ce aka tambaye aka ce za ka cire a tayar da sai ya ce ai shi yana da dama da ikon cire ko ma waye ya naɗa wannan wani irin magana ne saboda Allah to kuma lokaci ya zo da aka ce za su ɗaga zaɓe zuwa sati shida suka ce a'a tabbas lokaci ya yi kuma suka ɗaga wannan zaɓe sannan yanzu ana raɗe raɗin cewa tun da zai sauka a watan shida zai tafi hutu ga doka kenan waya Allah zai tafi hutu watanni kafin sai suka ɗauki wannan dama suna neman su amfani da wannan dama su cire shi ganin haka da aka je aka yi ta kururuwa ana ta yi kuwa a duniya amma sun ce a'a to ki sa idanu ki gani sai kin ce hilai an sa saci ganin mahaukaciya eh kuma in ba a ɗaga ba wani dama ne 'yan Najeriya za su samu. Da haka yanzu to me 'yan Najeriya za su sa ran gani kenan don da kai kayi hasashen cewa biri ya yi kama da mutum. To, jimai 'yan Najeriya wajibi ne su tabbatar da cewa sun kare haƙinsu, su dubi ƙasashen duniya wanda suka fito suka yi cama gwamnatocinsu wanda suka zalunce su suka ci amanan ƙasa suka tsaya tsayin daka suka fita a kan titi suka ce ba su yarda ba sun ki ana ha maza ha mata suka canja wannan gwamnatin da ikonsu ba da ba da karfin tsiya ba kuma a najeriya an kusa haka domin a lokacin da aka yi subsidy aka cire tallafin mai mun ga 'yan najeriya sun fito sun ce a'a to wannan dama ce ma in aka hana 'yan najeriya damar su su fito su ce a'a cikin ladabi cikin biyayya cikin kuma rashin tashin hankali su fito su ki su tsayar da gwamnati cak ciki su ce a ba su damar su saboda dama ne ta samu na su yi zaɓe kuma kada a ci amanan ƙasa kada a kaucewa kundin tsarin mulki akan doka da oda da ake a Najeriya wajibi ne a yi zaɓe lokacin da ya kamata a yi zaɓe bai kamata ba a ce ba za a yi zaɓe ba kuma tilas ne wajibi ne kowane ɗan Najeriya ya tabbatar da cewa wannan haƙƙi ne nashi na tilas ya sauke ya yi zaɓen nan kuma ya nemi yin zaɓen nan cikin lumana ba da tashin hankali ba. Me yasa galibi ne akan yi sake ko kuma in ce gwamnatoci sukan yi sake idan abubuwa suka fara faruwa? Misali, an daɗe ana karkashe mutane. Me yasa sai yanzu ne gwamnatin Najeriya ta nuna kamar da gaske take na yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram? Su 'yan Boko Haram ɗin kala nawa ne? Don saboda shi kan shugaban ƙasa Jonathan ya fito ya gaya duniya cewa yana da Boko Haram a gwamnatinsa yana da Boko Haram a ministocinsa wasu ma sun daka tsalle wuri guda sun ce gwamnati ma na jonathan din ke da boko haram hmm. to saboda haka aka shiga rudu da rudani aka rasa tantancewa tsakanin zare da abawa har abubuwan nan suka tabarbare suka shiga cikin siyasa aka ta hayaniya har aka bace. ɗaya kenan na biyu wasu na ganin cewa tunda siyasa ce ta shiga cikin al'amarin nan babu shakka tunda siyasa ta shiga cikin al'amarin dama ta kwace wa gwamnati ko kuma mutane da wanda suka san al'amari na tsaron ƙasa da wanda ba su sani ba duk sun shiga wannan al'amari sun dagula lissafi da tafiya saboda haka 'yan siyasa sun samu daman yadda za su rikita ƙasa domin su ci gaba da mulki to sai ta kawo ga ashashen wayannan mutane cewa ba za a yi komai akan 'yan boko haram ba da tsaron ƙasar najeriya har sai lokacin zaɓe ya zo sai a tashi a yi tsaye ana kazar-kazar kamar ana yi domin a sake samun damar za a koma saboda a nuna cewa eh lallai ilayya an yi ƙoƙarin murkushe 'yan boko haram wanda muke gani yanzu kin ji dalilai kenan guda biyu wanda ake hasashe wanda suke ƙasa wanda duk inda kai nazari sai ka duba ɗaya ko ɗayan a halin da muke tafe To wannan mataki da kace na barin cewa sai an kusa da zaɓe a nuna wa jama'a cewa da gaske ake su kuma mutane sai su yarda da haka? Eh to, wanda suke ganin kamar da gaske ake ai suna gani kuma ma tun da abin nan ya kai ga siyasa ne har zaɓe ya zo ya taɓarɓare har ɗan arewa ya tafi London Cartam House ya ce zaɓen nan bai kamata a yi ba a ɗaga shi kamar wasa sannan kuma aka ɗaga wannan zaɓe aikin san kowa biri ya kama da mutum ɗaya kenan na biyu kuma idan ma gwamnatin nan da gaske take in ma ba da gaske take ba ganin kamar janar buhari ya ɗauko hanyar cin zaɓe kuma babu shakka irin wayannan mutane za su zauna su ba su kunya bayan sun ci zaɓe shi yasa yanzu ka tashi ko Allah za a sa gwamnatin nan ta kubuta a hannunsu tunda Allah ke ba da mulki in ya ba wanda ya so sai su nuna ai su suka fara murkushe 'yan boko haram sauran karasawa kawai aka yi to akwai dalilai irin wayannan da dama a ƙasa wanda muke kallon su da idan basira muna musu fassara to amma kuma duk yanda gwamnati ta yi ta gaza gazawanta ya kai gazawa gwiwanta ya yi ƙasa sosai a duk yanda kike tunani sannan gwamnatin ta yi ƙaurin suna kan musamman ma akan maganar tsaro ko a yanzu ma da take kaman tana yi nawa suka fashe a Kano bam nawa suka fashe a yobe bam nawa suka fashe a jos saboda haka akwai lauje cikin naɗi ko ma yanzu ɗin da aka nuna kaman da gasken ake. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen Hausa na DOA. Mai magana Alhaji Garba Ibrahim Azare Dabar Makaho mataimakin kungiyar Voice of Sagun. A zaɓe ya kusa kuma muna kira ga al'ummar Najeriya idan kuka da koda da ƙuri'un bakin ra'ayi sassan Najeriya da talatin da shida gabar da yamma kudu da arewa kowa ya riga ya san irin yadda 'yan takarkarin guda biyu suka samu karbuwa musamman janar buhari da shi goodluck ebele jonathan irin yadda suka samu karbo a hannun 'yan najeriya ya kamata su gane cewar shi fayin talakan najeriya kansa ya waye muna roƙon hukumomin zaɓe da hukumomin tsaro da sauransu su duba girman allah kar su yadda su cutar da talaka domin har ga allah mun tabbatar cewar ƙasar nan in dai babu talaka to babu ƙasar kuma mulkin kansa ana yin sa ne don ci gaban talaka to matukar in dai dan talaka ake yinsa sai a bari yadda aka yi hasashe da kuri'un bakin ra'ayin mutane kowa ya lura da irin yadda jama'a a cikin 'yan takarar kowa ya raja'a sai a bar abin da talakan kasar yake so ya a bashi wannan shi zai mana zaman lafiya shi zai kawo mana ci gaban kasa shi zai kawo mana kwanciyar hankali amma muddin aka ɗauki aka murɗa aka zo aka samu inda ba a bawa ba wanda bai ci ba aka bashi to hakika su kan sun san su sirarin mutane ne amma sun cutar da talaka kuma ƙasa ba za su taɓa gyaruwa ba kuma sun lalata mana ƙasa kuma wannan abin da suka yi bai yi adalci ba zaman lafiya kawai a ɗauka wanda ya ci a bashi ba ba wani ya ba kuma wallahi tallahi ba karamin kwanciyar hankali na mu samu da nutsuwa da jin daɗi ba mai magana alhaji garba ibrahim azare mataimakin kungiyar voice of sabu assalamu alaikum biyoyi mai magana umar musa lemo karamar hukumar sandamu a nan jihar kaduna tarayyar najeriya a ina so yi kira ga jama'a dan allah wannan lokacin da muke ciki ya kamata a rinka bi ta tsazan a rinka bin doka yanzu kamar wannan matar da aka kona a bauti ai abin ta kai ne tana tafiya ita ba abin da dame ta arzu a kona ta abin ta kai ne allah ya kiyaye allah ba mu zaman lafiya mai magana umar musa lemo karamar hukumar sandamu ya kaɗa tarayyar najeriya na gode biyoyi assalamu alaikum sashen hankali da amerika mai magana alhaji musa amerika siya kebin najeriya ina kira ga 'yan najeriya kuma musamman in ce 'yan arewacin najeriya wallahi ta ciwon kansu su duba irin abin da ya faru a asaba da yan tsararru sun ka tashi sun ka yi gariya wai sun ka tashi sun ka je a asaba yake shugaban kasa jonathan ya sun goya masa baya da yawon waiki yan kudancin zama kudancin najeriya sai duk karya kai kuma karya su kai domin babu wanda ya je da kan shi yana matsayin an tura shi ne ya je matsayin kamfan da kuma babu mu ɗari cikin ɗari da cikin to yankin gaji cikin da tara su je ko ina ba don ba su bukata ta ba su ra'ayi da shugaban kasa mai ci yanzu dan arewa ne an kai wannan kashin gilla yan kurje ya ci ba za su yi gayyata na cikin riya ma dan arewa baya ba domin ga lokacin nan duk wanda ya ce idan ya dawo sun je kun ji izini su sun kashe su amma ku yan arewa saboda ba ku da kishiyar kanku ba ku da kishiyar kan uwanku idan kashin gillar da ake wa yan uwanku tana ta da yake su gaban kasan wanda ya kashe su yana son ya kashe su kuma yana son samu dama na ya koma ya iji kashe ku. don haka su san ciwon kanku wallahi duk abin nan da za a ba su aikin banza ne bude kwana nawa za ki ya kare ka dawo ku ba ya ba ta kake kwankwan kan eh, saboda ka ɗari tsaya to mu ji tsoron Allah wallahi ne kike ne yan mu kada ka ga abun nan bai shafe ka ba ya shafe wani dan uwa naka ya shafe addinin ka yanzu musulmi ne abba cikin halabtar kirista ce duk wanda ya sani a kasar nan ya zama mai shugaban kasa bai dace ba ba shugaba ne mai adalci ba ba shugaba ne na najeriya ba najeriya ta lalace da tattalin arzikin najeriya ya lalace tun bayan karya ga abin da suke a kasar nan. To kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Amurka da Isra'ila sun amince kan bukatar hana Iran mallakar makaman nukiliya amma suka samu sabani kan hanyar da za a cimma wannan buri. Jiya ne Prime Minister ya furta haka kwana ɗaya kamin ya gabatar da jawabinsa jawabin da zai gabatar a gaban majalisar dokokin amurka gayyatar da aka firayim ministan ya gabatar da wannan jawabi ya janyo cacar baki a nan amurka domin an miƙa goron gayyatar ba tare da al'adar da aka saba ta tuntubar fadar white house ba shugaban na shugaban amurka wadda ya kara bayyana wato dangantaka ko kuma taɓarɓarewar ta tsakanin mr netanyahu da kuma shugaba barack obama kasashen rasha da ukraine sun amince akan wata yarjejeniyar yi wa ukraine jigilar iskar gas har zuwa karshen watan maris duk da rikicin da kasashen biyu suke yi akan yan aware da suke gabashin kasar yarjejeniyar da kasashen suka amince da ita jiya litinin ta tabbatar da cewa kasashen biyu za su mutunta yarjejeniyar da suka cimma a baya da samar da iskar ga lokacin hunturu a ukraine yarjejeniyar za ta daina aiki karshen wannan wata masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. Yanzu dai nan kusan karfe biyu da rabi na dare ne a agogon Washington DC. Kuma a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali nake fatar a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.